Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 النبي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan kuma sai mu kanku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na labaran wasanni bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke ɗauke da su idan kan mara rasu lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara sai mu yi ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na lokaci da yadda Allah amma kafin a ji abin da nan bata baki dai sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kwakwan san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yunin shekara ta 1970 tsohon shugaban kasar indonesia ahmad sukarno ya rasu an haife sukarno a shekara ta 1901 shine wanda ya kafa kungiyar masu neman yancin indonesia daga mamayar holland inda turan holland suka yi ta kame shi suna ɗaure shi a lokacin yakin duniya na biyu japan ta mame indonesia amma bayan da japan ta sha kashi a cikin shekara ta 1945 ta janye daga kasar indonesia kuma ta bar wasu tarin makamai a kasar waɗanda suka fada a hannun masu gwagwarmayar neman yanci karkashin shugabancin ahmad karno daga nan suka samu isassun makamai na yaki da kasar holland da ƙarshe dai sun samu nasarar korar holland daga kasar su sukarno ya zama shugaban indonesia a shekara ta 1949 ya kuma gudanar da muhimman ayyuka a ɓangaren tattalin arziki da kyautata rayuwar jama'a da shugaban kasar indonesia a dukkanin bangarori masu ware kun san cewa shekaru 116 suka gabata a rana irin ta yau fitaccen masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar faransa jean paul stata ya rasu jean paul ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malaman falsafa waɗanda suka yi rubuce-rubuce a ƙasar musamman a ɓangaren falsafar zamantakewa wato social philosophy ya rubuta littattafai da dama a wannan bangaren waɗanda ake amfani da su yanzu haka a jami'an ƙasar faransa da wasu jami'o'i na ƙasashen turai a cikin shekara ta 1964 aka bashi shi lambar yabo ta nobel a bangaren rubuce-rubuce amma ya ƙi karɓa ya rasu a cikin shekara ta 1980 daga ƙarshe masu ko kusan cewa shekaru 39 suka gabata rana irin ta yau marigayi imam khomeini ya bada umarnin kafa wata hukuma ta yada sakon addinin musulunci a kasar iran manufar kafa wannan hukuma dai ita ce tabbatar da wani rukuni babba a cikin addinin musulunci wato umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna wannan hukumar dai banda ayyukan wa'azi da shiryatarwa da take yi a cikin gida tana buga littattafai a cikin harsuna daban-daban na duniya tana watsa su domin amfanin musulmi a duk inda suke a duniya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a taron najeriya jami'an 'yan sanda sun ce sun kashe 'yan bindiga goma sha hudu a jihar benue babban magatakardar kungiyar hezbollah a kasar labanan ya aike da sako na musamman ga zababben shugaban kasar iran a kasar sudan kuwa an baiwa jihohin blue nile da kurdufan ta kudu kware kwarin cin kishin kai yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake rundunar 'yan sanda a jihar benue da ke tarayyar najeriya ta sanar da samun nasarar halaka 'yan bindiga goma sha hudu a jiya lahadi a lokacin da maharan suka kai hari a kan ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar katsina ala gidan radon faransa ba da rahoton cewa a cikin sanarwar da ta raba manema labarai a birnin makurdi mai magana da wurin dundunar 'yan sanda ta jihar benue dsp katrin anene ta ce 'yan bindigar wanda adadin ya kai kimanin hamsin a lokaci guda suka afkawa ofishin 'yan sanda da ke katsina ala 'yan bindigar dai a cewar ta sun kai harin ne da nufin kubutar da wasu abokansu waɗanda aka cafke a ranar asabar ta gabata inda jami'an 'yan sanda suka tarwatsa su tare da halaka goma sha hudu daga cikin su sauran kuma suka tsere amma a cewar dsp katran anene 'yan sandan sun shiga farauta sauran waɗanda suka tseren domin kamo su gurfanar da su a gaban kuliya jihar benue tana daga cikin jihohi na arewacin najeriya masu fama da hararen 'yan bindiga da kuma rikice-rikice lokaci zuwa lokaci kuwa da cewa dai an samu lafawar rikice-rikice a cikin jihar a lokutan baya-bayan nan babban sakataren kungiyar hezbollah da hassan nasarullah ya aike da sakon taya murna na musamman ga zababben shugaban kasar iran sayyid ibrahim ra'isi tashar almanar ta bayar da rahoton cewa a cikin sakon da sayyid nasarullah ya aike wa zababben shugaban kasar ta iran ya bayyana cewa dukkanin masu gwagwarmaya da zaluncin yahudawan sahuniya da kasashe masu girman kai 'yan mulkin mallaka suna da kyakkyawar fata kan zaɓen shugaban ƙasar na iran sannan kuma sai nasarallah ya taya shi murnar samun nasarar lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar tare da yi masa fatan samun nasara da taimakon allah wajen gudanar da shugabanci na gari tun bayan sanar da ra'isi a matsayin da ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a ranar asabar ta gabata yake ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya da kuma manyan 'yan siyasa da fitattun mutane daga ko'ina cikin faɗin duniya mutane miliyan 28,334 suka kada ƙuri'unsu a zaben na ƙasar iran daga cikin mutane miliyan 59,310,307 waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasar wato kashi 48.8 cikin ɗari na dukkanin waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasar ne suka kaɗa ƙuri'un nasu raisi dai ya samu ƙuri'u miliyan 17

da 726,770 batattu ne. To jama'a masu harkar sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Shugaban Majalisar Koli ta shugabancin kasar Sudan Abdul Fattah Burhan ya sanar da baiwa jihohin Blue Nile da kuma Kurdufan ta kudu kware cingishin gishin kai. Tashar Rasha Today ta bar da rahoton cewa shugaban Majalisar Kolin shugabancin kasar ta Sudan Abdul Fattah Burhan ya bayyana cewa wannan matakin yana daidai da abin da aka cimma matsaya a kansa ne a tattaunawar da bangarorin siyasar kasar ta sudan suka gudanar a birnin juba na kasar sudan ta kudu a lokutan baya ya ce yin hakan zai taimaka matuka wajen ƙara haɗa kan al'ummar ƙasar sudan domin tunkarar muhimman abubuwa waɗanda suke a matsayin kalubale da suke gaban ƙasar musamman waɗanda suka shafi harkokin tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasar da kuma kyautata rayuwar jama'a bisa yarjejeniyar da aka cimmawa dukkanin bangarorin siyasa na kasar sudan bangaren masu mulki da kuma 'yan tawaye waɗanda suka fito daga yankuna daban-daban sun cimma matsaya a birnin juba kan cewa wasu daga cikin yankunan kasar za su iya samun kwarekwarar cin gishin kai inda jihohin blue nile da kuma kurdufan ta kudu suke a mataki na farko jihohin guda biyu dai za su zama ƙarƙashin tsari na tarayya amma kuma lokaci guda suna da tsari nasu na cikin gida wanda za su rika amfani da shi wanda zai kunshi shugabanci na yanki da kuma majalisar dokoki da sauran bangarori na zartarwa rahotanni daga kasar yaman sun bayyana cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata jiragen yakin saudiya sun kaddamar da hare-hare sau 700 a sassa daban-daban na kasar ta yaman tashar almasira ta bayar da rahoton cewa jiragen yakin kasar saudiya sun kaddamar da hare-hare a wasu yankuna da suke cikin yankunan alhudaida da kuma ma'arib kamar da sa kaddamar da wasu harharan a kusa da birnin sana'a sannan kuma wasu rahotanni sun ce ko a daren jiya jiragen yakin saudiyan sun yi barin wuta a kan yankunan kasar yaman waɗanda suke kan iyaka da kasar ta saudiya mai magana da yawun rundunar sojin kasar yaman birgidiya janar yahaya sare ya bayyana cewa waɗannan hare-hare na kasar saudiya suna zuwa ne a daidai lokacin da kasar take samun cikakken goyon baya daga kasar amurka da sauran kasashen yammacin turai da kuma majalisar ɗinkin duniya tare da halasta mata kaddamar da hare-hare da kisan fararen hula a cikin kasar ta yaman ba tare da majalisar ɗinkin duniya ta iya fitar da koda guduri ɗaya ne na yin tar da allah wadai da hakan ba balantana ɗaukar matakin taka mata birki na dakatar da kashe fararen hula a kasar ta yaman ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. toma da labaran da aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana da zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni matasa da sauran masu sha'awa sanyi da motsa jiki assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na labaran wasanni shiri ne wanda a cikin samai kawo muku mai labaran wasanni da su shafi kashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. Ƙungiyar kwallon kafa ta sa ta zama ta 24 kuma kulob na ƙarshe da ya samu tikitin halartar gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka wanda ƙasar Kamaru ta ɗauki bakunci a wannan shekara ta 2021 da muke ciki. Ƙungiyar kwallon kafa ta Lion Star ta dawo fili a karon farko tun ba halartar gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ta yi karo na biyu a gasar shekara ta 1969. kasar ta saliwa ta dauke ƙasar Benin ne da ci ɗaya ban haushi a wasan da suka buga. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kaiser Chief ta kasar Afirka ta Kudu ta lasa Wydad Club ta Casablanca a wasan da suka buga tsakaninsu a ƙasar ƙwallon kafa cin kofin zakarun nahiyar Afirka ina tashi wasan da ci ɗaya mai ban haushi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ahali ta kasar Masar mai riƙe da Kambu na ci gaba da riƙe da matsayinta bayan ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Esperance da ci ɗaya da babu. a karawar farko da suka yi a wasan dab da kusa na karshe a wasan da suka buga a ranar asabar ta gabata Ƙungiyar ƙwallon kafa ta afirka kafa takaice ta buɗe ofishinta a birnin yawunde wanda zai kula da yanayin shirye-shiryen da kasar take yi na karɓar kuncin gasar kwallon cin kofin nahiyar afirka da za a yi inda rai da lafiya kuma ofishin zai cigaba da gudanar da ayyukansa ne har zuwa lokacin da za a gudanar da gasar kwallon cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2021 da muke ciki Ƙungiyar ƙwallon hannu ta mata ta ƙasar Angola ta ci riƙe kambunta bayan tallasa ƙasar Kamaroci 25 da 15 a wasan da suka buga a birnin Yawundi na ƙasar Kamaru a ranar Juma'a ta gabata. wannan nasara ta bawa kasar angola damar halartar wasannin olympics da za a yi a birnin tokyo a watan gobe inda ta zama jakadiyar nahiyar afirka bangaren mata a wannan wasanni na olympics gwamnatin tarayyar nigeria ta hada tsohon dan kwallon kafar nan na sufa eagle michael obi a matsayin jakadan matasa a kasar ana sa ran tsohon tauraron dan kwallon kafan na chelsea zai kara wa matasa karfin gwiwa da kara musu kyawar fata game da makoma mai kyau a nan gaba yanzu kuma mu da zango a nahiyar asiya inda za mu leƙa ƙasar iran dan wasan taekwondo din na kasar iran sajjad mardoni ya samu lambar yabo ta zinariya a gasar taekwondo ta zakarun yankin asiya da ake yi dan wasan mai nauyin kilogiram 87 ya samu wannan nasara ce a rana ta biyu da fara wannan gasa a bangaren mata kuwa wakiliyar kasar iran a gasar ta taekwondo ta yankin asiya da ake gudanarwa a kasar lebanon nigar ismaili yar ajin nauyi kilogiram 42 a karon farko da ta haci wannan gasa ta yi nasarar yin galaba akan abokin karawarta inda ta sami lambar yabo ta zinariya wannan shine gasar taekwondo karo na 24 na zakarun kasashen asiya na shirka 2021 inda kimanin 'yan wasan taekwondo 189 ne suka rarci wannan gasar daga kasashen duniya daban-daban har guda 21 a wasan da ake bugawa a yankin asiya neman gurbi a gasar kwallon kafacin kofin duniya kuwa yanzu haka dai kasar siriya ita ce ke kan gaba da maki 21 a rukunin a sai kuma rukunin b inda kasar australia take da maki 24 sai kuma rukunin c inda kasar iran ke jagoranta a saman tebur da maki 18 rukunin D kuwa ƙasar Saudiya ce ke jagoranta inda take da maki 20. A rukunin E kuwa ƙasar Qatar ce ja gaba da maki 22. Su kuma rukunin ƙarshe wato rukunin F inda Japan ke da maki 24 a saman tebur. A yau za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Istiklal da kuma Shahar Kuduro a cikin wasan da ake bugawa na cin kofin Firimiya na ƙasar Iran. yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta sefahan ta da maki 48 a saman tebur sefes police da ke yi mata maki 48 ita ma a matsayin na biyu istiklal ke bi mata da maki 39 a maki 37 a matsayin ta uku yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai a sasin da ya wuce sha ɗaya ga wata ne aka fara buga gasar kwallon kafin kufin nahiyar turai ta bana duk da yake cewa tun farko ya kamata a ce an buga wannan gasar ne a shekara ta 2020 da ta gabata amma sakamakon ɓallar cutar coronavirus ya sa aka ɗage ta zuwa wannan shekara tuni aka buga wasanni da dama kawo yanzu kuma wasu daga cikin kasashen sun samu tikitin zuwa mataki na biyu bayan samun nasara a wasannin biyun farko da suka buga yayin da wasu ƙasashen kuma suka yi rashin nasara a wasannin nasu biyu da suka buga ya zuwa yanzu a yau litinin 21 ga watan yuli a rukunin c za a buga tsakanin north macedonia da netherland sai kuma a diddi a group din c kuma za a buga tsakanin ukraine da austria yayin da rukunin b za a kece reni tsakanin russia da denmark sai kuma rukunin b inda za a buga tsakanin finland da kuma kasar belgium za a ci tarar tawagogin kasashen da ke buga gasar euro 20 idan 'yan wasan su su tafi da matsawa da kwalaban lemukan da masu daukar nauyin gasar suke ajiyewa a gabansu a lokacin tarurrukan manema labarai kamar yadda cristiano ronaldo da paul pogba suka yi a baya-bayan nan a ranar litinin ta gabata ne kyaftin ɗin portugal cristiano ronaldo ya matsar da kwalbar coca-cola guda biyu da gabansa sannan ya karafa gwiwar mutane da su rika shan ruwa maimakon lemun kwalba sai dai ya ce ya fahimci dalilan matakin da 'yan wasan suka dauka kamar pogba wanda ya hakan bisa dailai na addini an tana ƙungiyoyin dokokin wangilarsu kuma kelen ya ce akwai yiwuwar za a yi ɗaukar mataki a kai ɗan kwallon tawagar faransa paul pogba ya matsar da kwalbar barasa ne daga gabansa a lokacin da zai gana da 'yan jarida a gasar euro 2020 a ran talata ta gabata dai wanda musulmi ne ya matsar da barasa daga gabansa ne a lokacin da zai zauna don amsa tambayoyin 'yan jaridu bayan da aka bayyana shi a matsayin fitaccen dan wasa a karawarsu da suka yi da kasar Jamus. to masu ware duka duka iya abin da suka yana shirin namu ga lokacin da aka ɗibar mu shirin ya kawo jiki barin jalin zamu shirin a nan sai a wasu sabar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa a shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu da muke yada muku a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin samai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu zai gaci muku sai Kavam ne. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin Your. gaishe ka Hussein Kavam a cikin wannan waka da ka gabatar fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng da za mu kakari sai Allah mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kwa da ke nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you